Thank you. Sunansa na gaskiya Abdulwahab Ahmadu Hassan Abdul dan wasan kwaikwayo matashi ne dan Nijar mai shekaru 24 da haihuwa. An haife shi kuma ya girma arleta yankin Agadas. Abdul na shawar dandali tun firamare inda yake gabatar tare da abokansa wasannin barkwanci a lokacin wasannin gargajiya da na gasar kasa da kasa Shi da abokansa sun lashe lambobin yabo da dama. Zon saya mai yau da 'yan shekaru ya shiga ƙungiyar harkar Comedy Club. Euh, wasan stand-up na koye shi ne tun ina makarantar firamare. Ina kallon wasan drama na Kadel Melen. Tun lokacin ne nake sha'awar wannan wasa. Amma sai dai a lokacin babu kungiyar stand-up. Sai na shiga wasan kwaikwayo. Sai da na zo ya mai ne wani abokina yake cewa akwai gidan rawa da suke buƙatar masu wasan barkwanci. Da na tafi na shiga fili a lokacin ne suka yi min marabar shigowa a cikin kungiyar. Abdul na da hankali kan barkwancin yanar gizo ana sa cikin bidiyon komedi da dama da ke samun yabo sosai a intanet. A ne mai a shekara 2015 na samu haduwa da wasu gungu masu barkwanci. Ana yi wasar kwaikwayo ne sai a yada bisa kafar sadarwa na zamani. A nan ne na haɗu da 'yan wasa kamar Ibulele. Na buɗe gungu mai suna Tunde A tare da abokanina na unguwa. Daga baya na buɗe shafina na Instagram Twitter, Facebook. Hassan ɗaya daga cikin danginsa yana nuna ƙwarin gwiwa ga aikin Abdul. Euh, Ni na san Abdul ta hanyar wani shiri da na gayyace shi. A fannin sa na barkwanci matashi ne da yake ciyar da sana'ar gaba a nan Nijar. Mutum ne da ke ƙoƙari yana nada bidiyo sannan kuma yana karatun likitanci yana ƙoƙari sosai. da ankuraje. Shafin Facebook ɗan Abdul zuwa wannan rana na da maziyarta fiye da dubu ɗaya da ɗari biyar. Ta wani ɓangare kuma yana ci gaba da karatunsa na kimiyyar kiwon lafiya. Haka kuma ya kafa wani studio domin tallafawa 'yan wasan barkwanci masu tasowa.